sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu idan ba a manta ba in kuna biye da mu cikin wannan shiri eh, mun kasance muna gabatar da shi muna tattaunawa akan abin da ya shafi matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama. a cikin alkur'ani mai girma don fito da martabansu da darajarsu da matsayinsu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su a cikin wannan addini saboda kasancewar mun riga da mun san cewa addinin musulunci ya iso gare mu ne ta hanyar su waɗannan sahabbai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su don su zama mataimaka wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wajen isar da saƙon da Allah ɗin maɗaukakin sarki ya bai ma manzan nasa ya aiko shi da shi zuwa ga mutane gaba ɗaya na abauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci addinin bautan Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai da barin bautan duk wani abu daban wanda ba Allah ba saboda babu wanda ya cancanci bauta ɗin sai shi Allah shi kaɗai ya kira mutane zuwa ga wannan addini ɗin sahabbansa wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su suka amsa wannan kira suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da addinin da ya zo da shi addinin musulunci kuma suka miƙa wuya suka yi haƙuri akan duk abin da zai same su wajen taimakon addinin Allah da taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo da shi to saboda haka waɗannan mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ne na musamman ba mutane ne gama gari ba a'a mutane ne na musamman da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su zaɓe na musamman bayan Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayi gaba ɗaya ya duba zukatan bayi gaba ɗaya sai ya ga zukatan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama su ne tsarkakan zukata bayan zukatan annabawa da manzanni to sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi waɗannan bayan Allah su zama a matsayin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu taimakonsa wanda za su kasance tare da shi wajen isar da addinin Allah maɗaukakin sarki bayansu tabi'ai suka isar da shi ga na bayansu haka abin ya yi ta tafiya har yi iso zuwa gare mu saboda haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne isnadinmu na wannan addini zuwa ga wanda ya zo da shi wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin da ya zo da shi daga wurin Allah to kamar yadda muka gabatar mun karanta ayoyi mun ga ma'anoninsu inda suke bayanin falala da matsayi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya yau kuma insha Allahu za mu ci gaba da bayani a kan matsayin sahabbai ɗin a cikin alkur'ani amma kuma ta ƙoƙarin fito da bayanin ɓangare-ɓangare nasu mun riga da mun sani sahabban ɓangare-ɓangare suke gwargwadon wato abin da ya shafi rabuwansu zuwa ga almuhajirun da kuma al'ansar akwai waɗanda suka yi hijira suka bar garin makka suka zo garin madina tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma al'ansar 'yan gari 'yan garin madina waɗanda suka yi imani suka karɓi bakuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka ba shi masauki sa'an nan kuma suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan almuhajirun da suka zo musu suka ba su masauki suka zama masu masaukin baki to haka kuma in muka duba ta wani bangaren akwai abin da ya shafi bambancin sahabbai wajen halartan ghazawat ya kukuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce wa ƙa'e abubuwan da suka faru wasu sun halarci yaƙin badar ba dukkan sahabbai ne suka halarci yakin badar ba haka ba dukkan sa'an nan wasu kuma sun halarci yakin uhudu ba dukkan sahabbai ne suka halarci yakin uhudu ba haka kuma ko waɗanda suka halarci bai'atul ridwan ba dukkan sahabbai ne suka halarci bai'atul ridwan ba don haka za a iya kasa su su zama bangare bangare gurgudun irin waɗannan abubuwa da suka faru don haka a yau za mu fara ne da ɓangaren almuhajirun za mu duba ayoyi da suka zo suna yaban waɗannan bayan Allah da kuma yadda Allah maɗaukin sarki ke bayanin matsayinsu da falalansu da irin alkhairi da lada da sakamako da ya tanadar musu ranar tashin alkiyama daga cikin irin waɗannan ayoyi da suka ware almuhajirun da bayanin falalansu da matsayinsu akwai inda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi ayar nan ta cikin suratul baqara inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladhina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ula'ika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da almuhajirun waɗanda suka yi hijira Shi ne Allah maɗaukin sarki ke cewa innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani na hajaru da kuma waɗanda suka yi hijira a nan ba ana nufin cewa waɗanda suka yi imani daban waɗanda suka yi hijira daban ba ba haka ake nufi ba an maimaita ne don a ƙarfafa magana ma'ana waɗanda suka yi imani kuma su ne dai waɗanda suka yi hijira ma'ana sun haɗa ayyuka duka biyu sun yi imani sa'an nan kuma suka yi hijira mun riga da mun san ma'anan imani shine imani da Allah da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da abin da ya zo da shi daga wurin Allah maɗaukakin sarki na addinin musulunci da dukkan kuma suka yi imani da dukkan abin da manzan Allah ɗin ya zo da shi na shari'o'i suka yi aiki da wannan shari'a ɗin to bayan sun yi wannan imani kuma suka yi hijira don saboda lokacin da mushirikai mutanen makka ƙuraishawan makka suka matsa masa habbai waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah maɗaukin sarki ya umarce su da su yi hijira su bar nan garin makka to su waɗannan mu'uminai wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani kuma sai suka yi hijira suka bi umarnin Allah maɗaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake ta wallazina hajaru kuma waɗanda suka yi hijira wa fi sabilillahi sa'an nan bayan sun yi hijira sun koma garin madina sun samu taimako daga wajen al'ansar sun samu wato eh, wajen bakunci ko inda za su sauka su samu masauki kuma waɗanda suka ba su masauki ɗin su al'ansar mutanen garin madina su ma sun yi imani sun musulunta da niyyan cewa kuma za su taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ke kiransu da al'ansar ɗin to da suka je garin madina a lokacin sun yi ƙarfi musulmai sun yi ƙarfi sun samu shauka to a lokacin kuma sai Allah maɗaukin sarki umurce su da yin jihadi wato su yaƙi kafirai abokan gabansu waɗanda suke cutar da su waɗanda suka tsangwame su to shine to su waɗannan mu'uminai da suka yi hijira suka koma garin madina sa'an nan a nan garin madina kuma duk sun tashi da wannan babban aiki na wato shine yin jihadi kenan fi sabilillah sun yi wannan jihadin ne saboda Allah don neman yardan Allah tafarkin Allah wato jihadi a bisa tafarkin Allah in an ce jihadi a bisa tafarkin Allah ya haɗa ma'anan jihadi saboda Allah ma'ana ikhlasi niyyansu neman yardan Allah ne sa'an nan kuma sun yi jihadin ne irin jihadin da Allah ya shar'anta don haka jihadi ne a bisa tafarkin Allah to waɗannan ula'ika yarjuna rahmatallah waɗannan su ne suke fatan rahamar Allah maɗaukakin sarki su suke tsammanin samun rahamar Allah maɗaukakin sarki wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki wato mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne to wannan ita ce wannan aya din tana daga cikin ayoyi da take bayanin falala da matsayin almuhajirun waɗanda suka yi hijira tun da mun riga da mun yi bayanin cewa za a iya kasa sahabban kashi biyu akwai almuhajirun waɗanda suka yi hijira akwai kuma al'ansar waɗanda su daman 'yan gari ne a madina su ne suka ba da masauki wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai waɗanda suka yi hijira tare da shi to a nan a cikin wannan aya ɗin muna so mu fito da yadda ayar take nuni zuwa ga matsayin waɗannan sahabbai wato almuhajirun idan muka duba maganganu malaman tafsiri musamman in muka duba ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa yana bayanin ma'anar wannan aya ya ce wa aslul muhajara al-mufa'ala ma'ana saboda Allah cewa yi na hajaru ba Allah ba cewa yi hajaru ba ba na hajaru ba hajaru ma'ana an ɗauko fi'ilin ne daga daga masdarin shi shine ke cewa aslul muhajara min hijiratin rajuli ar-rajula lishahana na bainahuma an ɗauko asalin ma'anar kalmar hijiran ne wannan hijira da Allah maɗaukin sarki ambata cikin wannan aya an ɗauko asalin ma'anar ne daga wato muhajara wato shine ƙaurace ma juna Al almufa'ala wato abu ne wanda yake kasancewa tsakanin ɓangarori guda biyu akwai mutsawa'a aiki ne da ya gudana tsakanin ɓangarori guda biyu to shine yake bayanin ma'ana yake cewa min hijratin rajulin rajula shine wato an ɗauko ma'anan ne daga ƙauracewan mutum ya ƙaurace ma wani mutum lishahana saboda wato ƙiyayya da faɗa da fitina da ke tsakanin su ta kunu bainahuma ta tusta'malu fi kulli man hajara shay'an li amrin karihahu minhu sa'an nan daga ba kuma sai aka gaba da amfani da kalmar a matsayin wato ƙaurace ma dukkan abin da mutum ya yaƙi duk abin da ka ƙi shi sai ka ƙaurace masa to daga can aka ɗauko asalin kalma ɗin asalin ma'anar kalma ɗin sai ya zama daga baya ana amfanin ana amfani da kalma ɗin ga dukkan abin da mutum ya ƙaurace masa ya bar shi saboda yana ƙinsa shi yasa sai ya ce wa inna ma summiyal muhajiruna min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama muhajirin lima wasafna min hijratihim duwarihim wa manazilihim karahatan minhum nuzula baina azhuril mushrikina wa fi sultanihim sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi hijira ana kiransu da almuhajirun ya zama musu suna da wannan suna ake sanin su to an kira su da wannan suna din ne su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda abin da muka ambata na ma'anar kalma din saboda sun ƙaurace ma dajinsu da garuruwansu saboda ni karahatan minhum an nuzula na azhuril mushirki wa fi sultanihim saboda kin da su sahabban manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam suke yi na zama a waɗannan garuruwa din nasu da gidajen nasu ba su so su zauna a waɗannan gidajen nasu saboda ne saboda zama ne a tsakanin mushirikai masu shirka ma Allah maɗaukakin sarki masu alfasha da ta'addanci da nau'o'in manya-manyan saƙo babba mafi girma kuma shine saɓon shine wato shirka ma Allah saboda mai suna bauta ma gumaka da nufin wai su zama musu tsani zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa fi sultanihim sa'an nan da kuma su fita daga cikin ƙarƙashin mulki ko iko na su waɗannan mushrikai ɗin to saboda sun yi wannan sun ƙaurace ma gidajensu da garuruwansu sun fita daga tsakanin mushirikai sun fita daga cikin ikonsu wato ƙarƙashin mulkinsu sun fita daga nan saboda me karahatan minhum saboda ƙin haka inda suke yi saboda me ba don komai ba saboda shirkan da suke tare da ita bihaisu la na fitnatahum ala anfusihim fi diyarihim ta yadda ba su da aminci cewa za su aminta daga fitinan su waɗannan mushrikai ɗin ai mushrikan za su fitine su za su kama su su rinka azabtar da su su rinka wahalar da su su tilasta musu sai sun bar addinin musulunci sai sun bi addinin shirka addinin kafirci addinin bautan bauta ma wani Allah to saboda wannan sai suka ƙaurace musu ilal mawdi'il ladhi ya'manuna zalik suka yi ƙaura suka koma wurin da suke da aminci akan ba za a fitine su ba wato suka koma garin madina kenan madinar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anan hijiran da suka yi don haka ne ma sahabban manzan allah da suka ƙaura daga garin makka suka koma garin madina aka ba su wannan suna ɗin ya zama alam gare su kamar suna ne na yanka daga an ce almuhajirun su ne allazina hajaru autanahum wa diyarahum wa manazilahum wa ahalihim suka kaurace ma hatta iyalansu in dai matukar ba su yi imani tare da su ba su kaurace su bar su wa auladahum da 'ya'yansu wa amwalahum suka bar su da komai duk abin da suka saba da shi suka fita daga cikin sa ba don komai ba sai don suna kyaman wannan shirka da kafircin da waɗannan mutane suke kai sa'annan kuma don su samu aminci don kar samun fitina a cikin su domin za su iya fitinan su su tilasta musu koma kan kafirci wato kan abin da da suka kyamace shi so gudu gare shi to wannan shine ma'anan sa shi yasa sai ya ci gaba da cewa fa ma'ana qaulihi idan don haka kenan faɗin Allah madaukakin sarki da ce wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ma'anansa shine ta tahawwalu min sultani ahli shirki hijiratan lahum ma'ana su ne waɗanda suka juya suka ƙaura daga ƙarƙashin ikon wato mushirikai masu shirka hijiratan lahum suka yi hijira wato gare su hijiratan lahum wa khawfa fitnatihim ala adiyanihim da kuma tsoron wato kar su fitine su akan addininsu wa harabuhum fi dinillahi li yudkhiluhum fihi sa'annan bayan ma sun yi hijira din to sa'annan kuma sun zo sun yi mi wajahadu fi sabilillahi sun zo sun yi jihadi a tafarkin Allah bisa tafarkin Allah mana sun yaƙi waɗancan mushrikai ɗin don me liyudkhiluhum fihi don su shigar da su cikin addinin musulunci don saboda su sun ɗanɗana addinin imani da musulunci sun ji zaƙin imani sun ga kyan wannan shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun ji daɗin bautan Allah shi kaɗai ga shari'o'i waɗanda suka dace da hankali da fitira sai suka ji lallai bayan Allah maɗaukin sarki ya shar'anta musu yin jihadi sai suka ga lallai dadai ne don su je su yaƙi waɗancan mushirkan su ma don su dawo su masu shiga cikin wannan wato ni'ima ta addini wa fi ma yurdillah don su zo su shiga cikin abin da wato yake yardar da Allah maɗaukin sarki ma'ana abin da Allah yarda da shi na addinin musulunci to sai Allah ya ce ula'ika yarjuna rahmatallah waɗancan ma'ana waɗannan almuhajirun waɗanda suka yi imani suka yi hijira kuma suka yi jihadi saboda Allah to waɗannan su ne waɗanda suke fatan rahamar Allah ai yatma'una an yarhamahumullahu suna kwaɗayin Allah ya musu rahama fayudkhiluhum jannatahu don ya shigar da su aljannarsa bi fadli rahmatihi iyahum a dalilin falalar rahamarsa gare su wacce yi musu wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurun ai Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ai satiru zunubi ibadihi bi afuhi anha yana wato gafara yana lullube zunuban bayansa ta hanyar yi musu afuwa mutafaddilun alaihim bir rahma kuma yana yi musu falala yana ba su rahma to don haka wannan shine bayanin ita wannan aya din kamar yadda wato shaykhul mufassirin wato ibnu jarir at-tabari ya yi mana bayanin wato ita wannan aya ɗin da kuma yadda ya alakanta ta da almuhajirun daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to babban abin da yake cikin wannan aya ɗin shine Allah maɗaukakin sarki lallai ya yi yabo masu waɗannan almuhajirun ina inda yabon yake shine inda Allah ya ce ula'ika yarjuna rahmatallah wato Allah ya yi musu shaida ya tabbatar lallai suna da raja'i suna raja'i suna kwaɗayin rahamar Allah duk imanin nan da suka yi da hijiran da suka yi suka ƙaurace ma duk abin da suke so na ababen rayuwar duniya da suke da shi a garinsu na makka da kuma wannan jihadin da suka yi da dukiyoyinsu da kawukansu ga wahalan jihadi amma duk suka yi wannan sun yi ne ba don komai ba sai don yarjuna rahmatallah sai don kwaɗayin rahmar Allah maɗaukin sarki kaga Allah maɗaukin sarki wannan ya yi musu yabo ne da shaida cewa ga dalilin da yasa suke suka yi wannan waɗannan manya-manyan ayyuka shi yasa ibn jarir ɗin ya ruwaito daga qatada qatada bin di'ama as-sadusi babban malamin tafsiri cikin tabi'ai yake cewa أثنى الله على أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الثناء الله مدعوك كنسلكي يا يبو ما صحبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبو ما في كو إنا إند يبو نيكي shine dai can inda Allah yake cewa ula'ika yarjuna rahmatallah bayan ya ambaci cewa bayan ya karanto ya ambaci ayar sai ce saboda Allah ce ula'ika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim sai ce ha ula'i khiyaru hadhihi umma waɗannan wato almuhajirun su ne khiyaru hadhihi umma su ne cikin wannan al'umman gaba ɗaya in an ce khiyar zaɓaɓɓu ana nufin sun fi kowa falala su ne zaɓaɓɓu su aka zaɓe suka aka yi musu hukuncin cewa sun fi kowa thumma ja'alahumullahu ahla raja'in kama tasma'una sai kuma Allah maɗaukin sarki ya sanya su cewa suna daga cin ahalin raja ai mun riga da mun sani daga cikin wato eh, rukunai na ibada raja'i shine rukuni na uku mun riga da mun san cewa ibada tana da rukunai guda uku wato rukuni na farko shine almahabba mutum ya ji yana son Allah maɗaukakin sarki rukuni na biyu shine alkhawfu shine mutum ya zama yana tsoron Allah maɗaukakin sarki rukuni na uku shine arraja mutum ya zama yana kwaɗayin rahamar Allah maɗaukakin sarki wa'annan su ne rukunin ibada guda uku to a cikin wannan aya ɗin sai Allah maɗaukakin sarki ya yi shaida ma su almuhajirun sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hijira cewa Allah ya tabbatar cewa su masu raja'i ne kuma daman ai imaninsu da suka yi din nan yana lazimta suna son Allah ne sun yi imani da Allah ne saboda suna sonsa. kuma kuma suna jin tsoronsa kuma suna raja'in rahma daga wurinsa kuma ita raja'in nan da Allah madaukakin sarki ya musu shaida da ita tana lazimta cewa lallai suna son Allah ɗin don a ka'ida in ba ka son abu ba za ka so abin da ke tare da shi ba ma'ana in muka yi misali za a iya cewa a misali idan ba ka son mutum ba ka son abin hannunsa to kaga in ko haka ne lallai wannan yana lazimta cewa duk wanda yake son Allah shine yake raja'in rahamar Allah shi yake fatan rahamar Allah shi yake kwaɗayin rahamar Allah to don haka wannan raja'in da Allah maɗaukin sarki ya tabbatar musu suna kwaɗayin rahamar Allah ya nuna yana lazimta yana nuna cewa ashe suna son Allah ɗin kenan sa'an nan ko fatan rahamar Allah rahama ta Allah wannan shi ma yana lazimta cewa ashe suna tsoron azabar Allah tunda neman rahama da fatanta da kwaɗayinta shi zai nuna ashe mutum yana tsoron azaba da fushin wato mai rahama ɗin ne tunda Allah gaba ɗaya shi yake da wato azaba da rahama wa annahu marraja talaba wa man khafa haraba saboda an riga da an san wannan matsal ɗin cewa ai duk wanda ya raja'in abu to zai nemi abu ai talabahu ko kullu man raja amran talabahu ko badara ila talabihi duk wanda zai fat zai kwaɗayin abu to ai ko zai sa'ayi zai iya ƙoƙarinsa wajen nemansa haka kuma wa man khafa amran harabahu duk wanda ko ya ji tsoron abu to ko zai guje shi to saboda haka a takaice wannan magana ta katada babban malamin tafsiri cikin tabi'ai lallai yana tabbatar mana da cewa wannan aya din yabo ce ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam almuhajirun saboda ayan tana magana ne akan su almuhajirun waɗanda suka ƙaurace ma garuruwansu da duk abin da suka saba da shi da na 'yan uwansu da 'ya'yansu da iyayensu da dukiyoyinsu da gidaddajinsu da gona duk abin da suke da shi suka ƙaura suka koma garin madina to lallai wannan aya a cikinta akwai bayanin matsayin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma lallai ita wannan aya ɗin ta ƙunshi waɗannan manya-manyan ayyuka guda uku da muka yi bayani a kansu ma'ana imani da kuma hijira da kuma wato na ukunsu shine e, jihadi fi sabilillah alhaƙiƙa wanda ya haɗa waɗannan ayyuka lallai ba ƙaramin bawa ne daga cikin bayin Allah ba lallai duk wanda ya haɗa waɗannan ayyuka to lallai yana daga cikin wanda ya fi kowa sa'ada domin waɗannan su ne tambarin samun rabo na duniya da lahira waɗannan ayyuka guda uku shi yasa ibn sa'idi rahimahullah ya yi mana bayani akan waɗannan wato waɗannan ayyuka guda uku yake cewa hadhihi al'amalu thalatha waɗannan ayyuka guda uku hiya unwanu sa'ada su ne wato tambari na samun rabo gaba ɗaya na duniya da lahira kuma waɗannan abubuwa guda uku su ne tushen bauta su ne tushen bauta ma'ana da su ake su ne ƙololuwa a wajen bauta su ne tushe imani da Allah da kuma yin hijira da kuma wato jihadi fi sabilillah sa'an nan kuma da waɗannan ayyuka ake sanin abin da bawa yake da shi na samun riba a rayuwar duniya sa'an nan kuma da su ake sanin bawa ya samu riba a rayuwarsa ta lahira haka kuma asara ma'ana wanda ya rasa waɗannan musamman na farko imanin nan to lallai ya yi hasara duniya da lahira to lallai kamar yadda mun riga da mun san falala na imani da Allah maɗaukakin sarki wanda shine tushen addini gaba ɗaya babu imanin musuluncin mutum ba zai taɓa inganta ba sai da imani to lallai da wannan za mu san cewa lallai wannan aya ɗin tana bayani akan falala da matsayin waɗannan bayan Allah habban manzon Allah sallallahu alaihi sallama waɗanda suka yi hijira suka koma garin madina don taimakon manzon Allah sallallahu alaihi sallama da amsa masa akan addininsa to ana nuna mini lokaci yayi don haka za mu takaita a nan insha Allahu sai kuma haɗuwa ta gaba inda za mu ci gaba da bayanin falaloli da matsayi na waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa na dadai Allah maɗaukin sarki ya ba mu lada a kansa kuma ya ba mu daman aiki da shi da ƙudurta tashi. Abinda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukin sarki ya mana afuwa ya gafarta mana sai haɗuwa na gaba in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 holy.